والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون ku mushrikai gumakan da kuke kira ba za su iya taimakon ku ba ba za su iya taimakon kansu ba su gajiyayyu ne to ta yaya kuke kiransu koma bayan Allah